Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar ana iya kuma samun wa ko da yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa da hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewa dakarunta a jihar Zamfara sun kashe wasu kwamandodin 'yan bindiga hudu da sauran mayakansu tare da kubutar da mutane da dama da aka yi garkuwa da su dakarun kazalika sun turmushe sansonin 'yan bindiga dadi a jaya kadaya da bayan ruwa tare da kwato bindigogi da sasai masu yawan gaske. A birnin Kwanni kuma na jamhuriyar Nijar an kammala gasar karatun Alkur'ani mai girma da ake kira musabaka da ake shirya a kowace shekara albarkacin watan Ramadana. Na ji farin ciki da wannan musabaka da musabaka da an kai Allah ya sa wanda yake wanda ya karsa Allah ya ba shi sa'a kuma Allah ya sa mu gaba mu yi haka. akwai shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da nasiyar malamai albarkacin watan ramadana To amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. jiya litinin kungiyar 'yan bindigar hamas ta harba rokoki a birnin kudus lamarin da ya tada karar jiniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan falis'inawa sun ji raunuka a aron gama da 'yan sandan isra'ila a wajen masallacin aksa Ƙungiyar 'yan bindigar ta kwashe mintoci da dama tana aika rokoki bayan wa'adi da ta bayar na karfe shida da yamma ya wuce. Ƙungiyar ta baiwa Isra'ila wa'adi da ta janye rundunar tsaronta daga masallacin da ma wani yankin birnin Kudus mai fama da rikici. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta ce an harbo rokoki bakon farko ne daga zirin Gaza, wanda wata na'urar tsaron Isra'ila ta gano ɗaya a ciki. kafafen labaran isra'ila sun ce jimlar rokoki talatin ne aka harbo nan take babu wani rahoton barna ko kuma asarar rayuka Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wannan harin da Hamas ta kai ta wuce gona da iri, kana Isra'ila za ta mai da martani mai gauni. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da Rasha da ya auna babban bututun man Amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara. ya ce hukumomin gwamnati sun tashi haikan suka gaggauta dakile tasirin wannan harin akan raba mai in ji shugaban kasar a fadar white house a kalamansa na farko akan shirin tattalin arziki biden ya amsa tambayar manema labarai bayan ya kammala jawabinsa akan ko akwai wata shaida da ke tabbatar da gwamnatin rasha tana da hannu a wannan harin sai ya ce zai gana da shugaba vladimir putin yana mai cewa a halin yanzu babu wata shaida daga sashen tattara bayanan sirrinmu da ke tabbatar da gwamnatin rasha tana da hannu a ciki sai dai badin ya kara da cewa shaida da suke da ita da ke tabbatar da kamfanin tsaron yanar gizo ta ransomware actors suna zaune ne a cikin rasha lallai gwamnati a moscow tana da wata rawa da za ta taka amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar karraba iyaye mata lamarin da ya buɗe sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako a cewar hukumar tsaron sufuri ta tsa a takaice sama da mutum miliyan guda da dubu ɗari bakwai ne suka yi balaguro a ranar lahadi a cewar tsa karin farko tun cikin watan marisin bara lokacin da tafiye-tafiye da jirgin sama ya yi karanci ainun sakamakon annobar coronavirus lamarin na ranar lahadi ya rusa tarihi na kwanaki biyu da suka shuɗe inda aka yi kiyasin dubu hudu da biyar a kowace rana duk da cewa an cimma wannan adadi mai yawa kwanaki biyu da suka wuce har iya cikar mutane a filin saukan jiragen sama bai kai lokacin da babu annobar ba inda cikowar ta ranar lahadi ta yi kasa da kashi 29 cikin 100 idan aka kwatanta da ranar lahadin wannan bukin iyaye mata a duniya da aka yi a bara Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojan ruwan amurka sun yi harbin gargaɗi sau biyu a kan jiragen ruwan iran masu tsananin gudu bayan abin da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kira cin karo mai haɗari da rashin kwarewa a kusa da tekun oman sakataren jarida a pentagon john kirby ya kira haduwar ta jiya litinin da jiragen ruwan sojojin iran su goma sha uku masu tsananin gudu da babban abu ganin lamarin ya faru ne a wani yankin ruwan da aka takaita zirga-zirga a cewar kebi jiragen ruwan amurka guda shida ciki har da jirgin sojan ruwan amurka uss Montreal kane jirgin ruwan yakin amurka mai tafiya karkashin ruwa uss georgia na musu rakiya zuwa cikin ruwan yayin da jiragen iran din suka tunkaro su a guje cikin tashin hankali wata sanarwa daga jirgin ruwan sojan amurka na biyar a jiya litinin na cewa jiragen sojin iran su goma sha uku da suka raba kansu gida biyu sun na fato jiragen ruwan amurkan da tsananin gudu fiye da kima suka bar makamansu a buɗe kada mutane na jikin makaman a ƙarshe shugabannin turai da na china sun yi kira da a gaggauta magance jinkiri da ake samu a yarjejeniyar cinikayya da aka cimma a cikin watan disamba biyo bayan tankiya sakamakon zargin take haƙƙin bala'adama a china da ke kawo jinkirin tabbatar da yarjejeniyar a majalisar dokokin turai an kwashe shekaru bakwai ana tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwancin tsakanin kungiyar tarayyar turai da china wanda a ƙarshe aka amince bisa sharaɗi a ranar Talatin ga watan disamba bayan wani taron koli ta yanar gizo tsakanin shugabannin tarayyar turai da china turai ta ce wannan ce yarjejeniyar kasuwanci da china ta fi bigin kullawa da wani bangare a halin da ake ciki mataimakin shugaban hukumar zartarwar turai valdis dombrovski ya faɗa a makon da ya gabata cewa an dakatar da kokarin da ake yi na ganin 'yan majalisar dokokin turan sun tabbatar da yarjejeniyar dakatar da yarjejeniyar ya biyo bayan takunkumin ramuwar gayya akan wa kabilar ogur da china ke yi a lardin xinjiang labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda hedikwatar rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta a jihar zamfara sun kashe wasu kwamandodin 'yan bindiga hudu da sauran mayakansu yayin da kuma aka kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina dakarun runduna ta bakwai na sojojin najeriya da ke aiki a jihar zamfara da sauran jihohi makwabta na ci gaba da kare lagon 'yan bindiga daɗi a wani yunkurin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. biyo bayan umarnin da babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general ibrahim attahiru ya bayar na tabbatar da an wanzar da kwanciyar hankali a yankin babban kwamandan runduna na takwas na sojojin Najeriya, Major General Usman Yusuf, ya kaddamar da kashe na farko na operation tsara mutane da aka yi a cikin watannin Maris zuwa Afrilun wannan shekara, inda dakarun suka rugurguza sansanonin 'yan bindiga daɗi tare da karkashe guda 48 daga cikinsu. da kuma kubutar da ƙarin wasu mutane goma sha takwas da 'yan bindigar ke garkuwa da su a yankin karamar hukumar maradun na jihar zamfaran dakarun kazalika sun turmushe sansanin 'yan bindiga daɗi a jaya kadaya da bayan ruwa tare da kwato bindigogi da harsasai masu yawan gaske tuni dai babban hafsan hafsoshin sojan najeriya laftanar janar ibrahim attahiru ya nuna gamsuwa da jin daɗi bisa irin wannan nasara da dakarun ke samu sannan ya umarce su da su ƙara jan ɗamara domin ci gaba da aikin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankunan baki ɗaya hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To da lagai da Hassan yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda birnin kwanni aka gudanar da bikin kammala gasar karatun Alkur'ani mai girma da ake kira musabaka. Shekaru dai kusan ashirin kenan da ake shirya wannan musabakar a birnin na kwanni. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin na kwanni. A garin birnin Kwanni an kammala musabaka ta karatu alkur'ani mai girma da ke wakana a wannan garin tun shekara ta rubi da biyu a ƙarƙashin jagoranci Alhaji Haidan Tallu Dodo a kowace shekara kuma albarkacin watan azumin Ramadan kusan yara tara ne maza da mata da suka hito daga makarantun nan koyon karatu alkur'ani mai tsarki goma sha hudu suka shiga wannan musabakar da ta wakana a masallacin Minhaj Aljadid na Proje Kaura Bukin na kammalawar musabakar yawa kana ne tare da halartar magajin garin birnin Kwanni mai barin gado Dr. Usman Sumaila wanda ya jawabi kamar haka. Sai mu yi umarni da waga dama na mu jinjina musu waɗanda suka samu wannan fasaha har suka kawo wannan musabaka. da fatan allah wai sarkin sarauta shi ba su dukan lada da a cikin waɗannan abubuwa da suka yi kullum kiran da muke yi shi ne abu guda ne addini guda ne muke yi kuma allah na muka yi ba ya kasance duk abin da za a yi mutum ka yi shi dan allah in za ka bari ka bari shi dan allah to da zarar ka yi wannan in allah ya riga in dai niyya ta alheri Allah ko yana tare da ita amma shi Allah ya sa abin da a mu na yan adam a ba mu sani ba in ya zama to hukumi ne ne akwai wuce akwai hasala akwai keta to lahi abin nan ko ina bai su bisa ga haka na mu ba mu kira ga kowa illa ga malamai saboda babu wasu ne ake cewa waɗanda yau Allah ya azama nauyin kotun shi shi ne ake cewa shi kira da shari'a illa waɗanda ke karantawa suna fassara. Jama'a masu tarin yawa ne suka halarci kammala wannan musabakar ta bana a garin birnin Kwanni tare da mutunta ka'idodin kariya saboda allobar coronavirus waɗansu daga cikin ɗaliban da suka yi nasara a wannan musabakar ta bana sun nuna farin cikin su game da wannan galaba da suka samu a wannan shekara ta 2021. Na ji farin ciki da wannan musabakar da an kai Allah ya sa duk wanda ya Allah ya ba sa'a kuma Allah ya sa mu gaba mu yi haka. Na ji daɗi Allah ka ba mu wata shekara Allah ka ba dukkan musulmi. Eh, Allah ya ba muna fata shekara mai sai Allah ya ba daga ciki Allah ya ba mu wata shekara mai to Allah an dai baiwa yaran da suka yi nasara a wannan musabakar ta garin birnin kwanni tukuce-tukuce da dama domin kara musu guzari na sawa jikin su toka wajen koyon karatun alkur'ani mai tsaki haruna mamman na bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA afirka da ke birnin Yamai akan mita ɗari da 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma 'yan kasa da hukuma ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu turare Assalamu alaikum barka da kasancewa da kuta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwale zan gabatar. Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu ma'a zuwa gonakinmu. In har ba a yi wannan forest marshal ɗin ba, to a ɗaya barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane. Abin da mutanen kudu mazauna arewa kamata su taka, su wayar da kan al'ummarsu cewa muna zaune da da mutanensu a nan lafiya cikin aminci. Ka duba kamar ita chatar Afirka hakkin kariya na tsaro ga mutum ya hada da hadda right to food security hakki na samar da abincin da mutum zai ci. Masu yau shirin 'yan ƙasa da hukuma zai mai da hankali ne akan kalubalen tsaro a Najeriya da kuma 'yancin 'yan ƙasa na samun tsaro daga mahukunta. A dakace mu. Fitina barci ta gaba da fita, Allah mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura Madalla. Masu rare manoma a Najeriya na ci gaba da bayyana fargaba dangane da yadda haƙƙinsu na gudanar da noma cikin lumana. Babu wata tsangwama ke neman saraya la'akari da dagulewar lamuran tsaro a ƙasar. Yanzu haka dai manoman na bayyana shakkun gudanar da aikin samar da abinci yadda ya kamata a bana saboda sace-sacen mutane da kai farmaki ƙauyuka da garuruwa musamman a yankin arewa maso yammaci da yankin gabashi da kuma tsakiyar Najeriya. hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da damuna ta fara kankama a wasu sassan najeriya architect kabiru ibrahim shine shugaban kungiyar manoman najeriya akwai wasu bangarorin najeriya da mu manoma ba mu ma'a zuwa gonakinmu kuma abin damuwa shine a wuraren da muke ganin a harkar abincin ko noman ma ta fi karfi najeriya ta tsakiya da najeriya ta yamma akwai damuwa kwarai a dama can gabashin najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen goma sha ɗaya na yi kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsada abinci tsada kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona tini dai masana harkokin tsaro da bibiyar yadda 'yan ta'adda da sauran bata gari ke gudanar da harkokinsu na ta tada hankulan 'yan ƙasa ke baiwa mahukunta shawarwari kan yadda za a mulkushe wannan matsala domin akalla manoma su samu sukunin aikin noma domin wadata ƙasa da abinci. Wannan fargaba da suke tana kan hanya, kamar yadda muka faɗa muka sake faɗa cewa babu yadda za a yi ka samar da tsaro ba tare da ka samu tsaro a cikin dazuzzukan ka ba gona ta fi kusa da daji cikin garin ma bai samu tsaron babban lantana gonakin kaga kenan in har ba a yi wannan forest marshal din ba to a dinga ɗaya barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da da gidajen mutane saboda wannan forest marshal din jami'an tsaron nan na cikin dazuzzuka su ne za su wa dajin tsaro a samu control akan dajin ya zama a ce gwamnati tana da control akan dazuzzukanta ta san me yake tafiya a dazuzzukan ta san wa yake ciki me ake aikatawa kashi 85 cikin laifukan da ake aikatawa kamar irin suke da nafin su terrorism su sauran eh, human trafficking da ake yi a daji ake shirya su a daji ake aikata ma'aikata daji ake komawa to idan aka yi wannan forest marshal din an samarwa daji tsaro an samarwa gonaki tsaro an samarwa ƙauye tsaro an samarwa birni tsaro an kuma samu tsaro a gidaje detective awal bala kenan kwararre akan harkokin tsaro to amma kuma da hassan garba guda cikin yan gwagwarmaya a najeriya na ganin kamfanonin wayar tarho na da rawar takawa wajen kwato hakkin tsaron yan ƙasa musamman la'akari da cewa mace garin na amfani da wayar tarho ne wajen karɓar kuɗin fansa bayan sun sace mutane na san lokacin da an sace waya suke amfani da sim card din su yi tracing inda wayan take to menene zai sa ba za su yi kokari su yi tracing mutanen da suke wannan abun a ko'ina suke ba dama communicating din dole ne zai kasance ko da gulo ko da mtn ko da airtel ko da etisalat ah, shine abin da ni gaba ɗaya nake gani laifi ne a kansu wanda ba su da niyan su gyara har yau ba wani mutum ɗaya da ya fitowa ya yi magana a kai ko daga cikinsu ko daga cikin mutane bayan batun kamfanonin wayar tarho akan haƙƙin tsaron 'yan ƙasa za mu je da matasan arewacin najeriya ke korafi kan gazawar hukumomi a yankin kudancin kasar wajen kare haƙƙin 'yan arewa mazauna can da kuma fashin baƙi kan 'yancin da dokoki da shari'a suka samar ta wannan fuska a dakace mu mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci Madala Madalla matasa a yankin arewacin Najeriya na ci gaba da jan hankalin mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki musamman a yankin kudancin kasar kan bukatar yin abin da ya kamata wajen kare hakkin tsaro ga 'yan arewa mazauna kudanci. Kwamar Aliyu Ɗorayi shine shugaban kungiyar rajin shugabanci na gari ta Voice for Credible Leadership a Najeriya. mutanenmu da suke kasuwanci da suke zama a can ha kawai ana ɗaukan nauyin wasu tsirarun mutane suke yin duk wa'annan kashe-kashen da taba mana mutane da sunan ɗan arewa ko bahaushe ko kuma bambancin yare a daidai lokacin da suke zaune a arewa a jihohinmu lafiya babu harara babu tsangwama amma mu a can ba damun mu irin rayuwar da suke arewa kana maganar 'yan arewa da suke kudanci kamar akwai yani na tauye musu haƙƙi da kundin tsarin mulki ya ba su na su zauna inda suke so. yawwa daman magana kundin tsarin mulki a rubuce ne ni zan iya cewa ba wani 'yan arewa da yake da 'yanci a kudu amma su suna zaune arewa suna da abin da suke so. su mutanen kudu mazauna arewa baka ganin kamar akwai rawar da su taka. abin da mutanen kudu mazauna arewa ikamata su taka su wayar da kan al'ummarsu cewa muna zaune da mutanensu a nan lafiya cikin aminci da kasuwancinsu da gidajensu da iyalansu ba abin da ike damunsu amma mu kuma namu na can ba su da waɗannan amincin. Kamar yadda kowa ya sani 'yancin bil'adama baya tabbata sai da cikakken tsaron lafiya da dukiyar 'yan ƙasa. kuma dokokin najeriya da na nahiyar afirka sun ba da kulawa ta musamman ga wannan al'amari dr nasir adamu aliyu san ya yi tsokaci akan haka wato akwai abin da kira african charter on human and people's right ma'ana wato kundin eh, eh, kare haƙƙin ɗan adam na al'umma na afirka a 1982 kasashe suka ce to ta fara aiki yanzu yan afirka ita wannan kundin ah, hakki na dan adam na afirka da yake kowace a duniya dalili shine kasan mu muke da harka ta communal wato al'umma misali ah, shi isa muke da african charter on human and people's right na abin da aka ce human wato haƙƙin dan adam da kuma jama'a ta saba da kowace kundin kare hakkin na adam duniya domin ba inda ake gane ake ba da hakkin al'umma sai a afirka to ka sani najeriya ita ma ta sa hannu a wannan to ita kuma ta kuma tsarin mulkin najeriya faɗi shi misali ɗan najeriya wanda aka ce hakkinsa ka duba kamar ita chatar afirka hakkin kariya na tsaro ga mutum ya hada da haddar right to food security mana haƙƙi na samar da abincin da mutum zai ci. Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta SAN, lauya mai zaman kansa a Najeriya. kuma shi shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. kuma shi hana su da gaggawa. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido da madalla gaida Muhammadu yanzu kuma ga Suleiman Mumuni ma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa hukumomin kasar Cote d'Ivoire sun koro wasu 'yan Nijar kimanin 600 da ke sana'ar bara. waɗannan mabarata galibinsu mata da yara ƙanana sun dawo gida ne a ƙarƙashin wani tsarin haɗin gwiwar gwamnatocin ƙasashen biyu a ci gaba da ɗaukan matakan murkushe wannan ɗabi'a jere ta ce wannan ba shine karan farko da ake koro mabarata 'yan nishar daga ƙasashen waje ba misalin wasu 'yan ciranin da aka ta so su bayan da suka buge da sana'ar bara a algeria da jamhuriyar benin jaridar air info ta ce shugaban gwamnatin rikon kwaryar chadi general muhammad idris debi ya ziyarci sojojinsa da ke da sansani a garin tera na jamhuriyar nijar karan farko kenan bayan da ya ɗare kujerar shugabancin ƙasa sakamakon rasuwar mahaifinsa a watan da ya shige jirar ta ce a yayin wannan ziyara janaral muhammad ya fara ne da tantaunawa da shugaba muhammad bazum a fadarsa da ke birnin yamai kasancewarsa mai alhakin samar da hanyoyin warware ta takaddamar da ke tsakanin sabuwar gwamnatin ta chadi da 'yan tawayen fact jaridar la nation na cewa jam'iyyar model lumana ta karɓi mulki a dukkan gundumomi biyar na birnin yamai abinda ya baiwa babbar jam'iyyar ta hamayya damar dare kujerar shugabancin majalisar wakilan da'irar gaba ɗaya jerar ta ce wannan babban koma baya ne ga jam'iyyun da ke mulkin kasa idan aka yi la'akari da makudan kudaden da gwamnatin pnds tarayya ta kashe don gudanar da manyan ayyukan gine-gine a zamanin tsohon shugaban kasa isu muhammadu da nufin samun karbuwa a wajen al'ummar yamai babban birni makarkare da jaridar lanketer wacce ta bayyana cewa wasu gogaggun 'yan siyasa sun fara gargaɗin shugaban ƙasar nijar mohamed bazum a kan hanyoyin da ya kamata ya bi don gudanar da mulki na gari a ƙasar fiye da yadda al'amura suka wakana a lokacin gwamnatocin da suka shuɗe jaridar ta ambato wani tsohon ɗan siyasa wanda ya gajiya ya ga yau sanusi tambari jaku yana cewa idan bazum yana son cika alkawalin da ya ɗauka wajibi ne ya zaɓa tsakanin farantawa wasu tsirarin mutane da a ɗaya gefe ɗaukan matakan inganta sha'anin mulkin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To lagai da sulai kafin mu rufe wannan shirin ga nasiyar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana. ni ne malam bashir na baba ina daga cikin limammai na da magaram ita zakkal kono mai risala yana cewa sunnatun wajibatu sunna ce mai ƙarfi saboda imamu malik ya zo da maganarta a cikin muwadda hadisin abdullahi ibn umar yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta mana zakkal kunu sa'an min tamarin au sa'an min sha'irin anil abdi ana hudda zakkal kunu sa'i in an ce sa'i ma'ana tiya sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir na dawa eh, da shinkafa da gero to da shi ne ake hudda zakkal kono sa'i ga kowane mutum kuma eh, sa'i shi ne arba'atu amdadin muddu hudu Eh, muddun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shi wannan muddu yana awan riɗilin wasu riɗilin kilo guda da sulusin kilo ko kuma a inda babu sa'in babu amdali din babu kilo eh, ana auna eh, muddin da hafana ma'ana arba'atu hafanatin hafana hudu ma'ana tafi hudu ita wannan zakkal kono an yi umarni an tuwa diya kabla kurujin nasu ilal idi a bada ta kafin hutal mutane zuwa idi kafin a huta idi a hudda a takaice wanda kake cidawa ka hudda mushi aka ce dukkan wanda aka dora maka cida shi matalka ce ɗiyanka ne eh, bayinka ne yan uwanka ne wanda suke ƙanana kana ci da su hatta da bayi bawa mamluki bawan da kake mulki kai za ka hudda mashi zakka wayanda ake bai kuma lilfuqara iwal masakini fakirai da miskinai su ake baiwa zakkar kono Allah ya sa muna da babban rabo a cikinta kuma wannan ibada da muka yi ta wannan azumi Allah ya sa mun zama daga cikin yantattu wanda Allah yake yantawa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake cire ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.